bismillahir rahmanir rahim ƙoƙarin tabbatar da tauhidi tahqiqut tauhid Me ƙoƙarin tabbatar da tauhidi ba makawa sai ka samu yana kira zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah wato mutane su shaida babu wanda ya cancanci a masa bauta face Allah shi kadai shin kana yin shakka ne kan tauhidi wanda ke yin shakka kan lamarin tauhidi ya fa fita daga musulunci ya kafirce babban kafirci kenan ba makawa sai muna kira zuwa ga tauhidi saboda abin da baka shakka a kansa ko da ƙwaya ɗaya ne cikin ɗari ai kaga dole a samu kana kira zuwa gare shi dole a kira mutane zuwa ga tauhidi al'amarin fatawa akwai manyan manyan malamai masu wannan amma dole ne ka rinka karantar da mutane tauhidi dole ne ka kira su zuwa ga tauhidi dole ne ka rinka tsawatar musu kan shirka wannan yana cikin wajibabbun da suka fi girma akan mutane don haka mai ƙoƙarin tabbatar da tauhidi ba makawa sai an samu yana kiran mutane zuwa ga tauhidi wallahu ta'ala a'lam